wato idan kai la'akari da shi wannan yaƙi na ta'addanci da ake yi abu ne kusan mutane kasan 'yan najeriya sun zaku kamar yaƙi ci yaƙi cinyewa hmm. kuma kasan an sami canji a jagorancin rundunonin sojojin ƙasa kuma kasan sojan ƙasa su ke jagoranci kan wannan yaƙi na ta'addanci. Hmm. To, an ba manjo jana tukur yusuf buratai jagoranci kuma a nashi a yanayin yadda salon yakin hmm. ya lura da cewar su waɗannan 'yan ta'adda shekarun nan an nemi a zauna lafiya da lalama da sauransu to ba su fahimci kuma ba su da niyyar cewar a zauna lafiya don haka aka ce bari a canza ma yakin take shi kan shi daga yakin zaman lafiya a koma lafiya dole ma'ana shine waɗannan 'yan ta'adda tun da ba su son zaman lafiya bari a tilasta musu zaman lafiya hmm. saboda haka yanzu yakin an hito gadan-gadan ba sani ba sabo amma za a yi la'akari da wasu ka'idoji na yaƙi waɗanda a turanci ake ce masu rule of engagement da kuma kula da haƙƙin 'yan adam. Ba duk da hmm. haka so ake a tabbatar cewar an kakkaɓe 'yan ta'adda na boko haram an tilasta zaman lafiya yadda rayuwa za ta gudana kamar yadda aka saba da. Shi wannan farmaki da kuke kaiwa akwai wani ci gaba da kuke samu ne zuwa yanzu? Eh kwarai da gaske wato ya zuwa jiya ma wato akwai wata karamar hukuma ta dikwa wanda sojojinmu suka kwato daga hannun su 'yan boko haram kuma akwai wasu kananan hukumomi da waɗanda ka san kamar ƙasashen kamaru su sun kwato su to kuma da suka janye 'yan boko haram suka taso to ana nan ana kai farmaki ana kakkaɓe su muharin aka karɓo dekwa jiya to bugu da ƙari kuma a yakin ma da aka kai na da adikon an sami wasu makamai da dama kuma a dai waɗanda haka kikance an kashe akwai 'yan ta'adda na boko haram su mutum ishirin kuma da dama sun gudu da raununuka hmm. a wani gari da ake ce mashi faljari nan tsakanin rikwane da maiduguri kuma amma wani abun ban tsoro shine garin an sami motoci guda biyar waɗanda an ɗana masu bama bamai ina ya Allah suna so su tura su wasu garuruwa daban to hmm. Allah ya taimaka aka samu aka kwato waɗannan motoci har guda biyar da wasu babura guda hudu da wata kuma mota kira toyota wadda aka samu ta bindiga mai sarrafa kanta mai jirtu a harbo jirgin sama sannan akwai wasu makamai da dama da aka aka aka tarwatsa waɗanda sun haɗu da sun haɗa da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma masu abin nan ɗin jirgin sama waɗanda ake kiransu general purpose machine gun da da dai sauransu har da ma sim card da yake suna yawan canza ah, wayoyi hakan nan eh. da dai abubuwa da dama wani kuma abin mamaki shine ma akwai inda suka dasa wani bom to bom din da aka bi wayar bom din sai ta kai ga hagga wani gida wanda muke keta zaton wani jagoran nasu na 'yan ta'adda shi ke zaune a wannan gidan amma duk an maganin su yanzu babu sauran 'yan ta'adda a wannan ƙauye amma sun ci gaba an karɓo garin ah, dikwa kuma baya ga wannan kasan mun yi bayani akwai hanyoyi da dama da da su 'yan ta'addan suke tasiri a kai da suka je suka kafa bamabamai yanzu sojojinmu suna nan suna cire waɗannan bamabamai ana buɗe hanyoyin kamar yadda ka sani an buɗe hanyar biyu zuwa damatur zuwa wadda ta je buniyadi mm, sannan kuma akwai wata hanya da tashi daga ainihin biyu zuwa sabon gari zuwa dambo ita ma an buɗe ta yanzu mm. haka kuma muna ƙoƙari ana buɗe hanyoyi musamman ma mu suna cire waɗannan bama-bamai da aka dasa kan hanya mm. to kuma ba wai buɗe hanya kawai ba akwai tanade-tanade aka yi na tsaro da kare lafiyar waɗanda za su bi waɗannan hanyoyi.